To madalla Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa barka da wannan lokaci koya kake kallon wannan takaddama da ta ɓarke tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma wasu ƙasashen duniya? Ya kuke kallon lamarin baki ɗayansa? Abin da ya faru game da harajin nan da Donald Trump ya kara shine cewa akwai ragu kuɗin shiga game da gwamnatinsa. Abin da ke faruwa shine cewa shi duk yadda yake tunani ba haka ba ne. da ya zo ya shiga shugaban kasa sai ya fara ganin cewa ba yanda yake tunanin gwamnati ke haka take ba yana tunanin kawai da ya zo ne kuɗi nan da nan zai iya samun kuɗin sai ya fara ganin cewa kuɗin shigarsa baya baya samun kuɗi sosai sannan kasashe da ake kawowa daga kasashen turai don fi kasashen turai da china da kuma sauran pacific kayan su ya fi na america sauki so yana neman alternative ne yanda zai iya idan ya kara rajin nan kuɗin za su iya zuwa daidai ko kuma su kasance na amerika ya fi arha kaga abu biyu ne yake yi dutse ne ke jifa sai ya samu abu da shi da guda biyu da shi wato dai dabara ce kawai na farko zai samu kuɗin shiga kasuwa na biyu zai daidaito ko kuma kayansa na ƙasar shi ya fi zama to jifa wato ya fi arha fiye da na ƙasashen da za a shigo da su. To harajin kenan ta kala biyu ne ya kawo su. Ba ka ganin wannan zai haifar da babban rikici tsakaninsa da sauran manyan ƙasashen turai? Tsakani da Allah shi Donald Trump shi mutum ne ɗan rigima tuntuni ba wanda bai san shi ba saboda abin da ya sa na faɗi haka kadiba duk wani treaty da yarjejeniya aka yi da gwamnati mutane kasashe a baya for instance ai mun san na wannan na pacific din da kake magana kan shi paris agreement da aka yi kan climate change ya fita daga ciki na da tsakanin shi da sauran northern american counterparts shi watan mutanen Canada da kuma Mexico ya fita daga cikin Treaty Obama shi ma ya sanin da su. Duk wani abun shi a wajen shi ba damuwar shi yi ba saboda bai san yadda gwamnati ke ya ɗauka kasuwanci ne. So yanzu ma zai jawo ƙasashen zai jawo rigima har sai ya zo ya gane daga baya tunan nan tana neman tafi tafi karfinsa kamar abin da ya faru tsakanin lokacin da ya decline din Jerusalem a wannan ne ya Jerusalem a capital na Israel eh. ai daga baya ya zo ya gane cewa wannan abin wa ya jawo yaro ya ne ko ba haka bane to in in in sai ya sake ganewa sannan zai yi ba mutum bane mai kokari haka wanda zaka iya gani ka ce wannan ya san abin da yake yi ina mafita kenan yanzu mafita shine cewa ya samu mutanen da suka san abin da suke yi inda tun da shi Rex Tillerson wanda sakataren shi ne na kasashen waje zai iya ce mashi yana mahaukacin mutum yake yi yake dilin da shi to kaga dole ya samu mutanen da za su iya ba shi shawarwari shi kuma ya tsaya ya nemi ya gane gwamnati yake nihi ka san shi gaba ɗaya rayuwar shi kasuwanci yake yi so ta dalilin haka dole sai ya koyi yadda gwamnati ke tafiya farko kenan na biyu dole ya tuntuɓa da kasashen nan idan ya tuntuɓi kasashen nan sannan za a iya samun mafita yadda zai iya rage masa haraji so ya ce kuɗin da yake ya sa da ya rage in ba haka ba su ma suna da abubuwan da za su iya ɗaura masa wanda shi ma dole sai ya neme su. Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa muna godiya matuƙa da samun wannan tattaunawa.